Eh gaskiya abin takaici ne ga dukanmu 'yan ƙasa musamman a sanin kowa ne cewa lokacin da aka shiga halin da aka shiga da tattalin arziki shugaban ƙasa ya taimaka ma'aikata ta damar da aka samu ya ba da tallafi na musamman watan abin da ake kira bail out aka ba jihohi domin su samu su biya albashin ma'aikata da kuma 'yan fensho wanda su da kansu suka yi alkawali a platform na gwamnan sorum akan cewa lallai za su yi amfani da na yadda ya kamata domin a samu a rage bashin da ake bin su na albashin ma'aikata da kuma masu karɓan pension amma abin takaici yawancinsu ba zan ce duka ba domin muna da jihohi wanda sun yi rawan a zo a gani wanda kuma ina da jerin su. jihohi kamar su jigawa jihohi kamar su kano duk wayannan sun samu suka tsina sun samu an biya albashi yadda ya kamata da wannan kuɗi kuma duk mutane sun yaba amma lallai akwai kalilan wanda kuma gaskiya ma'aikata ba su samu moriyan wannan taimako da aka bayar ba. Za ka iya ba mu waɗannan jihohi? Ina iya baka misali guda ɗaya. To. Jihar Zamfara musamman wanda shi gwamnan shi ne ciyaman na gwamnoni magana nake gaya maka yau ma'aikata gaba ɗaya na jihar sun fara yajin aiki yau. Bai ma gaya musu nawa aka karɓa bail out ba yanzu a Najeriya mafi karamin albashi a Najeriya na ma'aikata ma'aikatan zamfara ne da haka shine Benue wanda yana da bashi daga wata biyar zuwa wata goma. Munin shi na biye da shi shine kogi ya hada da bayarsa ya hada da yake. Sannan kowa ne a kogi an ma tambaya aka yi da kuɗin in ka tuna abin da ya faru a majalisar jiha tambaya ba aka yi da kuɗin akan cewa ba biya aikata ba wannan kuɗin ya kamata ka bada bayani so da majalisa wakilai su san yadda za a yi wanda ya kaka wannan magana a majalisa sanin kuma wani an fasa kansa to kaga halin da ake cikin shugaban kasa ya riga ya samu labari akan cewa lallai ba a yi masa adalci ba idan wanda suka karbi kuɗin nan mun samu labarai da yawa wanda an buga a jarida wani ya ja sai hotel kuɗin ma an cire kashi biyar a cikin kuɗin gaba ɗaya. aka biya wanda ake kira consultants to gaskiya ba a yi ma 'yan Najeriya adalci ba ma'aikata ba a yi musu adalci ba shi ma shugaban kasa da ya rawan a zo a gani domin a tallafa gaskiya ba a yi adalci ba saboda haka ina ganin alkawari ne da suka yi wanda ba su cika ba shi yasa mu kungiyar kwadago muka yi rubuta ma shugaban kasa ce to akwai kashi na karshe da za a biya muna roƙon shugaban kasa kare biya sai an yi tankaɗe da raraya an samu bayanai akan yadda aka yi amfani da wannan kudin domin idan ana faɗa hanci da rashawa ba za a samu tasirinsa ba sai fa idan an yi su ma a jihohi to ka ji halin da ake ciki kenan kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba. To ganin cewa har yanzu akwai ma'aikatan da ke cikin halin kayi yi baicin wasikan da kuka rubuta wa shugaban kasa wani mataki kuma kuke dauka musamman abin da nake gaya masa yanzu yanzu a gabana ina da bayanai na kowane jiha abin da matakin da muka ɗauka yanzu shine za mu wallafa cikakken bayanai wanda muke da shi akan bashi da ake bin jiha na pension arias na ma'aikata na gratuity da kuma yadda aka yi amfani da wannan kuɗin paris club za mu yi zanga-zanga na musamman inda mun amfani da shi ba mu fito an mu da farfatan mu mu nemi haƙƙin mu a wayannan a wayannan jihohi da mun tabbata ba amfani da wayannan kuɗaɗen ba shine yanzu abin da muka sa gaba shugaban kungiyar kwadago a Najeriya Ayuba ba mun gode sosai da wannan bayani da kai mana mun gode